<laughs> jama'a eh salamu alaikum dai farko yanzu muka da daga dina wannan dina ita ce 2020 ko da yake ni tun disamba last year ma ban je dina ba sai wannan ta yau ta yau lahadi kenan eh so an ba da mota sai aka ba da motar ni an bani mota sai aka ce min an baka mota sai in ci to sai aka ce a ah, ai ba a gama ba tsayawa za ka ka zaɓi wacce kake so amma duk motocin duniya in zaɓi wacce nake so aka ce sai na duba na ga a Najeriya wacce ce a kusa sai na ce to ba baka zurfafa ba ka takura ba sai na ce a bani G-Wagon 2019 kun ga 2019 G-Wagon dinar da aka bada ita ai ta yi ko an rufe kofa ba wata dina dai sai dai mai binan da 2023 a ƙara irin wannan dina. A ba da motoci, motoci kuma a motocin da jiwagon 2019. Maganar liƙi ba a muku shi don watso kuɗi ake hullo su ake. An bayar yanzu muna nan mun zauna ana jiranta kawai tana zuwa a buɗe mata ta shiga cikin yan uwa ta haɗu da ƙabila <laughs> auren abdullahi ɗan cana da zaituna wannan astiya ba mu je dina ba shi wannan to dina da aka karɓi jiwa gwamnati